hello quick one here there's this short video that i see that i think you two can watch and learn something new and add what you gida ya kira shiru da rabbana ba wala kera jikinka eh, to da ko shi ka kalli fuskarka eh ka na ce ka kalli fuskarka na lillahi wa inna ilaihi raji'un oke zan dauko idan ka kalla duk abin da fuskar ka ta nuna maka kuma sai ka zo gida ina neman ka da rabbana ba wahala lafiya uba? aiki ya kwaci yake faruwa oga ne ya gajanci lissafi ya kwaci kai sha lokaci sha takwas sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu na dawowa kai fakka je ko ina dan uwa ka sai ne ma hukunci cire wannan wannan abin na kunnen ka hello thank you for watching up to the end even though the video is not in english but i made a translation in english check the description below thank you